sannan in mun ka aji ta gehen hankali in mun koma gehen kiyon lahiya yanzu wanda za ki zinar da shi ke tabbatar da lahiya lau yake ke tabbatar da bai da aids ko ko kai wanda za ka zinar da ita ka tabbatar da lahiya lau ka tabbatar da bata da aids kaga yanzu dai Allah dama Allah ya ce alaihi sallahu bi ahkamil hakimin Allah ashe bai zama hikiyan hukunci masu hukunci ba Allah ya zama hikiyan hukunci Allah ya yi hukunci ko ba a bazzina don Allah ba ya zan wajibi yanzu a bazzina ko don mutum ya kare lahiya ta yi saboda ga aids nan kuma da yawa kuma ganin mutum kamar lahiya lo amma aids gare don aids ba da shiganka ya kashe ka ba zai samu shekaru yana cin ka in ka ga mutum ya faɗi to bai tashi sai lahira da ya faɗi ya faɗi faɗuwa ta har abada sai mutuwa kuma aids kaskanci na tun nan duniya saboda bari a ɗauke ka a kai ka aids a tai asibiti a auna wallahi babu likitan da komai yawa kusa gare ka akwai wani bawan Allah lokacin ina asibiti an haka shi asibiti mata ta ka jinya ta yi ashe s gare an ka auna s gare shiga shi yana ta s gare zabban tausayi ran da likitoci sun haka s gare kowa ya gudu mata ta ta inda wanga likita ta inda wanga likita duk likitocin da ka zo inda yake da ran da an ka bada result an ka ce s gare shi ai an ga hiv positive kowa ya bar zuwa to akwai wani bawan Allah da an kwantar suwa daki kusa ga daki nai sai na zo dibi nai bayan na zo dibi na na hito sai mata ta tattare ni malam don Allah ka taimaka mana ga mai gidana na an kawo amma kwana uku babu likitan da ya sake dawowa kuma gashi nan yana daukar da nace asha sai ni shiga ni gane shi hankali na ya ta ni sauri wani likita na sai an kace doctor wani na sai ni sauri ni oyishin likitan nace ya zaka bi mutum kwana uku ba koma inda yake bai ce wani nace gashi yace na ka kaza ce ce to sai bai faɗa min abin da ake ciki sai ya ce min to inda ta zai zo nace to sai ni office karshe ya ki zuwa gobe na sake koma dibin ta ce malam har yanzu dai ba ka samu ganin su kina nihin bai zo bai tace bai zo ba sai ni koma fusace na zo mai da faɗa sai ya ce kai yan so gare shi babu mai taka in da yake <laughs> subhanallahi to ni ma ko dibin wanga sai ba zuwa da ce mai magana eh kaga kaskanci tun nan duniya Allah ya tsare mu da tsari nayi don haka ya ku jama'a zina tana da munin gaske tana da munin gaske don haka ya zan wajibi ga kowane mutum musulmi kai har wanda ba musulmi ba yanzu ba kun ji dokokin Allah game da zina ba to daidai da addinin kiristiyaniti bai yadda da zina ba ba musulmi ɗaya ba har kirista bai kamata ya zina ba saboda addinin kirista ya ma hi tsanani hukuncin kiristanci ya hi tsanani ga zina bisa ga musulunci ga bible na hito da shi ku bari mu karanta ku ji abin da bible ya ce game da zina ga bible holy bible barin karanta a wanda ka so in yana da nashi ko da gida na ya ɗauko bari mu diba deuteronomy deuteronomy chapter 22 verses 20 to 22 bari mu diba deuteronomy ga deuteronomy nan chapter 22 verses 20 to 22 cikin surar deuteronomy ban san yadda suka ce mata ba da hausa in kun ka diba abin ga eh, eh, sura ta 22 aya ta 20 zuwa ta 22 ku tsaya ku ji abin da bible ya ce i am reading directly from the holy bible uh, supposed uh, eh, laws concerning sex, sexual purity chapter 22 za mu haro verse 13 don can magana ta faro verse 13 says i am reading directly from the bible suppose a man marries a girl and later he, deci he decides he doesn't want her so he makes up false charges against her accusing her of not being a, a virgin when they got married an ka ce a kaddara mutum ya aure wata yarinya bayan ya aure ta suna zaune sai ya gade kai shi baya da bukatar ta sai ya shirya kazafi ya shirya allegations na ƙarya he makes a false charges against her ya shirya zargubuka na ƙarya game da ita accusing her of not being a virgin ya zarge ta da cewa ai ko da ya sadu da ita bai iska mata budurwa ba kaga kamar yana nuhin ta yi zina kenan ko verse 15 if this happens in wannan ya faru the girl's parents are to take the blood stand wedding sheet that proves the girl was a virgin akwai wata al'ada da hausawa ka yi ta kai bance in an ka wanke budurwa in za ta kwanta da mijinta sai a shanye da farin kyalle ko don sai a ɗauke shi a kai gidansu shi a ce ta kai bance kenan ta yi ya iskan mata budurwa to an ka ce in wannan ya faru sai iyayen yarinyar sai su ɗauki bantin ga ƙyallen gada sun ka kwanta tare da shi wanda ka nuna cewa yarinyar budurwata ƙarya ta wancan kai mata and they are to show it in court su ɗauka su tai su kai ma kotu ku su ɗauki bantin ga bayan ga bantin da sun ka kwanta ya tabbata budurwata wannan ƙarya ta ya kai mata sai su kai mijin kotu to the town leaders ga shugabannin garin the girl's father will say to them sai uban yarinya in ya zo kotu inda shugabannin garin sai ya ce musu I gave my daughter to this man in marriage na ba da ɗiyata aure ga wannan mutum and now he doesn't want her yanzu kuma baya buƙatar ta he has made false charges against her ya yi zarguguka na ƙarya game da ita cewa wai bai iskan mata budurwa ba sai yanzu she was not a virgin cewa bai iskan mata budurwa ba when he married her wai lokacin da ya aure ta but here is the proof that my daughter was a virgin amma ga shaida na zo da ita cewa ɗiyata budurwata don gabanci wanda sun ka kwanta kun gane ko look at the blood stains on the wedding sheet sai ya ce ma sai shi uban yariya ya ce ma shugaban garin nan cikin kotu ko alkali sai ya ce ma garin da kadi yanzu da bi bancin ka gani ga jini nan don haka ba budurwata ba ina an ka samu jinin nan kun gane ko then the town leaders kaga ashe kai bance ina an ka samo shi cikin bible an ka samu wata ɗabi'a kiristoci ta don haka ku bari ba ta da kyau then the town leaders are to take the husband to beat him to in wannan ta tabbata yanzu an gano cewa sun yari ya ɗaya abbayi amma ƙarya yake budurwan haka mai ita don haka sai shugabannin garin su kama mijin su bugai kaga mina na an ka tsaidan mai haddi na kazahi mi ƙur'ani dama ya ce a ah, wanda yawa wani kazahi a buge shi kaga shari'a guda da bible kun gane ko they are also to find, to find him a hundred pieces of silver sannan bayan an yi mai buloli na ƙazahin da ya mata sannan a yi mai tara abin ga azurha ɗari zai biya <laughs> kun kaga a eh, shari'a su ta ƙazahi ta hita mu don mu bulala ɗaya zai mai bai biyan ko ɗari to su bayan an yi mai bulala ɗari sannan kuma zai ba da azurha ɗari kun gane ko and give the money to the girl's father sai a bada kuɗin ga uban yarinyar because the man has brought disgrace on the Israelite girl saboda mi za a yi mai tara saboda ya kawo cin mutunci ga ya kabila bani Isra'ila kaga wannan shi a hukuncin da annabi Isa ya zo musu da shi cikin Bible moreover duk da haka she will continue she will continue to be his wife to kada ka ji an ce an wa mijin buloli na kazahi kuma an sa shi ya biya ka aza aure ya mutu a za ta ci gaba da zama mata tai yanzu in mutum yawa mata tai kazahi ta kai shi kotu an kai bulala aure ya mutu kaga bai mutu ba kaga hukunci guda dai da qur'ani ko and he can never divorce her as long as he lives kuma bai da bai da damar sakinta matukar yana raye kun ji abin da bible ya ce ko to sai ga aya ta 20 bet if the charge is true to amma ko da an ka bincika sai maganar miji ta tabbata lalle ko da an ka kai ta ba budurwata ba ta taba wani ya taba saduwa da ita and there is no proof that the girl was a virgin babu wata shaida wadda ka nuna yarinyar budurwata ta ko da an ka kai mai ita wani ya dau budurcinta then they are to take her out then then they are to take her out to yanzu mi shugabannin gari za su yi an kotu sai su ɗauki yarinya su da ita wajen kotu to the entrance of out to the entrance of her father's house sai a kawo ta bakin garka ubanta kun gane ko where the men of her city are to stone her to death inda za a tara duk mutanen garin su zo su jehe ta sai ta mutu I am reading directly from the Bible. Deuteronomy chapter 22 verse 20 gashi nan Bible ya ce nan budurwata an ka wanke ma mijinta mijinta ya iska mata ba budurwa bai kai ƙara an ce in ta tabbata ta yi zina ko da wanga ya aure ta taɓa zina tana budurwa a kai ta a samu mutanen gari su jehe ta sai ta mutu da hukuncin bible da na qur'ani wahi tsanani mu qur'ani in budurwa ta bulala an ce ayi mata kaga ashe na bible ya yi tsanani game da zina kun gane ko don mi da an ce a jehe bible ya ci gaba da cewa she has done a shameful thing among our people ta yi mana abin kunya shi yasa an kace ajiya ta sai ta mutu kaga ashe zina ga addinin kiristanci abin kunya ne abin hwadi ne abin alitsi ne ne kun gane ko by having intercourse before she was married miya abin kunyar da ta yi na saduwa da wani gabanin ta yi aure while she was still living in her father's house alhali tana cikin gidan ubanta ta ta yi zina bata ta gidan mijinta ba kamata ya mace kar ta bari wani ya sadu da ita in ba mijinta na farko ba to tunda ta yadda wani ya sadu da ita in this way you will get rid of this evil to in kun ka tsare haka bible ya ce za ku yi awon gaba da wannan da wannan musibat in mace ta san in ta yi zina gabanin ta ya aure za a jehe ta har ta mutu in ta ga an jehe wata tana yadda a jehe ta to kaga sai kowace yarinya da kowane namiji ya kama kai ne daga zina kun ji abin da bible ya ce game da zina Deuteronomy chapter 22 verse 20. If a man is caught having intercourse with another man's wife, in an ka kama wani mutum ya sadu da matar wani mutum ya yi zina da matar wani, shi komi Bible ya ce a mai, sai Bible ya ce both of them are to be put to this da shi da ita matar duk a kashe In this way you will get rid of this evil, in kun kai hakan ga za ku yi awon gaba da wannan cutar. wanda duk ya zina da matar wani kama wanda ya zina da matar makwacci a kashe in ji bible chapter abin ga verse 23 dai bible continues suppose a man is caught in a town having intercourse with a girl who is engaged in someone else a kaddara wani mutum an kama shi cikin gari yana saduwa da wata yarinya wadda yake an ɗaura mata aure da wani mutum ba a wada wanke ta ba an ɗaura aure da shi engagement kun gane ko you are to take them outside the town and stone them to death ku ɗauke su ku kai su wajen gari a jihar su sai sun mutu da ita yarinyar da an ka ɗora ma aure da wani a da kai ta ba ta da tare a ɗakin ta ba da wanda ya zina da ita a ɗauke su a kai su bayan gari a jihar su sai sun mutu me a bambanci hukuncin bible da na qur'ani babu don haka ashe qur'ani ya fara cewa a jihar mazinaci gashi na i am reading directly from the bible shi ne ai kun gane ko to the girl is to die because she did not cry out for help don me ka ce a kashe ta saboda bata yi kururu a zo a taimaka mata ba don haka ya nuna da yadda ta ya sadu da ita kenan ba tilasta mata ya ba don haka abin nan inda ba da yadda ta na ba tunda cikin gari na za a ji kururu ta a zo a taimaka mata to tunda bata yi kururuwa a zo a taimaka mata ba shi yasa an ce a kashe although she was in a town where she could have been had alhali tana cikin gari inda yana yiwa a jita inda ta yi kururuwa and the man is to die because he had intercourse with a girl who was engaged shi ko mista za a kashe mutumin za a kashe shi saboda ya sadu da matar da adda dauren aure ya sadu da mace mai dauren aure duk da yake ba a kai ta gidan mijinta ba in this way you will get rid of this evil in kun ka tsare hakan ga za ku yi awon gaba da wannan cutar bible ha don haka ina kiristoci da annan suna zanga-zanga ba su yadda da shari'ar musulunci ba ashe duk kiristan da ya ce bai yadda da shari'ar musulunci ba wannan ba shari'ar musulunci abba yadda da shari'ar bible abba yadda da don da shari'ar musulunci ta bible duk ɗaya na gashi nan daga bible ne a karantawa deuteronomy chapter 22 verses 20 to 22 eh tsohon alkawali al'adul a ai da tsohon alkawali sabon alkawali duk guda ne eh to to to to to eh to to to you shall turn if if you shall turn to him the other cheek also in mutum ya mare ka to na yadda deuteronomy yana cikin old testament to matthew ha new testament na to bari mu ga sabon alkawari na yana cikin new testament to bari mu ga matthew ga matthew matthew chapter 5 verses 27 zuwa 32 ku tsaya ku ji abin da matthew ya ce yana cikin new, new testament page 8 hmm. to ga matthew shi ko new testament na teaching about adultery karantarwa game da zina karantar suwar bible ba ta qur'ani ba karantar suwar bible new testament matthew chapter 5 chapter 5 verse 27 you have heard that it was said do not commit adultery kun jiya an ce kada ku yi zina but now i tell you to yanzu ga ina ce muku anyone who looks at a woman duk wanda ya dibi wata mata and wants to possess her kuma yaji yana son ya sadu da ita is guilty of committing adultery with her in his heart ya yi laihin zina da ita cikin zuciya ta yi ka dibe ta ɗai ta faɗo ma gare kaga shawar ta kana son ka sadu da ita to ka yi zinar zuciya wannan hadisi ingantacce na manzon Allah zinal ainainin nazaru wazinal yadi albatashu zina idanu shi addubi zina hannu taɓi sannan zina kafa ta har ga sunan dai kowane karshe annabi ya ce farji shi zai gaskanta wannan duka ko ya karyata kaga yayi daidai da wannan ka dibe ta ɗai bible ya ce kayi zina kun gane ko so if you are right I causes you to sin don hakan ga ba an ce in ka dibe in ka wata mata ta baka shawa yi zina cikin zuciyarka ba if are right eye causes you to sin eh, in ijiyar ka ta dama ta ja ka ga saba ma Allah in ta ja ka kaddibi wata wadda bai halatta ka diba ba take it out and throw it away ka cire ijiyar nan kai jiwa da ita <laughs> in ka sa ijiyar ka kaddibi wata mata wadda bai halatta ka diba ba in ji bible ha an ka ce abinda bible ya umarce ka ka cire ijiyar gaba ɗaya kai jiwa da ita a shaida duk kiristocin Najeriya suna zama makahi kuma new testament matthew matthew na new testament balle ku ga old testament na tsohon alkawari na sabon alkawari na sai dai in shi ko ba yadda da shi ba don haka don mi suka haɗewa cikin coci suna rawa suna shan giya suna hauka suna suna rawa daidai da gani an hana maka yi ga kanan kana kallon doyon cikin cikin coci adda liman <laughs> kun gane ko It is much better for you to lose a part of your body than to have your whole body thrown into hell. Don mi da an ka ce ka cire ijiyar da ta sa haka saba ma Allah kaddi ba da bai halatta ba. Saboda an ka ce ya yi maka alheri ka rasa wani bangare na jikinka kamar ijiya guda bisa ga a ce duk jikin an dauka an kada wuta. Ashe kenan mi Bible ka nunawa dibin wanda bai halatta ka diba ba kai zina yana kai ka ga wuta. Don haka ijiyar nan da ta kai ka dibi cire ta kai jiwa da ita. ka rasa ta eh shi aka fara ka rasa ta ya ka rasa duk jikinka bible na fa kun gane ko if your right hand causes you to sin to in hannunka na dama ya ja ka ka saba ma Allah kila ka taba wanda bai halatta ka taba ba da hannunka cut it off and throw it away ka kaci hannunka ya juya da ita don me it is much better for you to lose one of your limbs ya yi maka alheri ka rasa wata gaba da cikin gabubuwar jikinka than for your whole body than for your whole body to go to hell bisa ga duk jikinka ya fada wuta eh sata eh sata ko tabin wanda bai halatta a taba ba ai ba sata ɗaya akai da hannu ba kaga sannan eh, eh madalla kaga haddin sata ya hito ba da hannu aka sata ba to an ce ɗan hannunka ya ja ga saba ma Allah kille shi ka yassuwa mi ya ce ga wanda ya sata a killa hannu akwai bambanci don haka mi aku wace kuwacin da suka fi sayar da shari'ar musulunci ba kaga what we expect from the, our, uh, uh, our fellow uh, christian brothers and sisters shi su zo su ba shari'ar musulunci goyon baya wholeheartedly haka mun kai tsammani saboda da shari'a ta bible da ta alkur'ani duk gudana duk gudana kusan duk gudana dan bambanci bai da yawa amma ga sunan suna ta kuwace kuwace ba mai yarda da shari'ar musulunci ba mai yarda da shari'ar musulunci ba ta kudi ba gani sai Leviticus mu diba Leviticus ko page 122 page 122 Leviticus chapter 20 verse 10 in ka diba abin ga surar Leviticus sura ta 20 aya ta goma ku tsaya ku ji abin da ya ce game da hukuncin zina da liwaɗi na zai kawo wannan if a man commits adultery with wife of a fellow israelite in wani mutum ya yi zina da matar wani ɗan bani isra'ila both he and the woman shall be put to death da shi mazinacin da ita matar duk a kashe in ji bible a man who has intercourse with one of his father's wives disgraces his father mutumin da duk ya sadu da matan babanai ya ci mutuncin ubanai wannan haka yake and the both he and the woman shall be put to death da shi da matan duk a kashe wanda ya sadu da matan babanai they are responsible for their own death su sun ka jawo ma kansu mutuwa kun gane ko if a man has intercourse with his daughter in law in mutum ya sadu da matar ɗanai ita a daughter in law iya ka koma baya annan ko in mutum ya sadu da they shall both be put to death dukkansu da shi da ita matar dan da ita da sarakuwan tashi duk a kashe kun gane ko they have committed incest me a incest a'a me a fassara incest ba zina a incest ba a'a eh me a fassara ce da hausa kamar misali kaga mutum ya ce ya samu wata ta daban ya yi zina da ita bai yi muni ba bisa ga a ce mutum ya sadu da matan babanai ko matan ɗanai ko ƙaunatai ko ɗiyatai saduwar wadda a kusa gare ka shi aka ce mai min suna ne da hausa yana da suna da hausa ƙasƙanci wanda ya kai matuƙa shi ya incest abin to ga sunan ga zuciya babu shiga baki kun gane ko eh mutum ya sadu da wata makusanciya ta kamar ya sadu da ɗaya ta ko ta ɗane ko ƙauna hmm, madalla madalla tsabagen rashin mutunci ko rashin hankali tsabage na rashin mutunci ya yi kwamitin ɗin tsabagen rashin mutunci ko rashin hankali shi ya incest kun gane ko to ina yake and are responsible for their own deal if a man has sexual relations with another man to wannan hukuncin liwaɗi kamar yadda bible ya ce Deuteronomy ga Leviticus chapter 20 verse, verse 13 if a man has sexual relations with another man in wani mutum ya sadu da wani mutum sun kai liwaɗi kenan ko they have done a disgusting thing sun yi abin da ya kai matuƙa ga muni disgusting wanda ya wuce wuri and the both shall be put to death dukkansu da wanda an kaci da wanda ya ci duk a kashe wannan hukuncin manzo Allah ke na cikin hadisi man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqatul fa'ila wal maf'ula bihi da fa'ilun da maf'ulun bihi duk a kashe in ji annabi duk wanda kun samu yana aikata irin aikin mutanen lodu kwana da kwana da namiji to annabi ya ce ku kashe da wanda yayi da wanda an kawa A yadda aka kama mazinata sai dai su ba shaidu hudu ne ba shaidu biyu kawai ya isa eh, shaidar liwaɗi mutum biyu kawai in kakkan mai yana saduwa da shi kun gane ko they are responsible for their own deeds su na jawo kansu mutuwa if a man marries a woman and her mother mutum ya auri mace da uwarta ba an hana ba ƙur'ani ya hana to ko bible ku tsaya ku jiya ya yadda shi ko in mutum ya aure mace kuma ya aure uwarta all three shall be burnt shall be burnt to death because of the disgraceful thing they have done duk su ukun da shi da ɗiyar da uwar duk a ƙone su sai su a ƙone kurmus ƙonewa ma za a yi ba ma jehewa da duci ba da ƙonewa da kunna mutum wuta wahi ciyo amma suna nan suna cewa wai musulunci ya zo da tsanani ya ce a jehe mutum ga su da sun ka ce a sa hetur a ƙone wanda kasan ana bin su ruga kirsimati babul na ma karatu kun gane ko to ina yake such a thing must not be permitted among you irin wannan bai kamata a kyale shi ba mutum ya aure mace kuma ya aure uwarta if a man has sexual relations with an animal in mutum ya ci tunkiya ko jaka ya eh, aka mutum da dabba he and the animal shall be put to death da shi da dabba duk a kashe haka shari'a musulunci duk da yake akwai rauni ga hadisin da ya nuna a kashe dabban mu gare mu amma dai shi an ce a tsaye da mai haddi if a woman tries to have sexual relations with an animal in mace ta yi kokarin ta sadu da wata dabba kamar ta jawo jaki ta sa ga jikinta eh ko kare madalla she and the animal shall be put to death da ita da dabbar duk aka shi they are responsible for their own death suna jawo kansu mutuwa wannan bible kenan duk ya kashe kiristocin kasar ga amma ga sunan yanzu to ka gani yanzu kaga sai ya riko hannunta dibo ka kallace ta ɗaya hana amma sai ya riko hannunta su tanki suna marasa mutunci in an kai magana su shari'a ba su shari'a musulunci ta yi musu tsanani to duk kiristan da bai da shari'ar musulunci ba shari'ar musulunci ya kyamata ba shari'ar bible ya kyamata don da shari'ar musulunci da ta bible duk dai har ta bible ta ma tsanani bisa ga ta musulunci don mu don mu ka gani in ka diba dibin kallai shi na haram na dibin wanda bai halatta ka diba ba ko amma mi annabi ya ce ya ce in ka te ka sallah an yahe malahin dibin ko a rawalla kai an yahe ma amma su ba a yahe ma sai ka cire ijiyar na kai jiwa da ita shi ya istighfari shi aka fara dibin da kai sannan in ka taba wata mace wadda bai halatta ka taba ba kamar ka hada hannunka da ita abinda aka fara shi aka killa hannun amma mu in ka ta kai a rawalla an yahe ma duk tabin da kai eh, kawa wadda bai halatta ba kuma da kanka za a yi za ka yi ba wani an ka ce ba don haka ya ku kiristoci muna kiran ku ku zo ku ji tsoron Allah kuma rama shari'ar musulunci baya to kun san dalilin da yasa ba su ba su shari'ar musulunci rudo su an kai fastocin su na rude su cikin cikin coci hudubobin da suka yi musu cikin coci shi adda an mai da shari'ar musulunci duk inda kirista yake kashe shi za a yi wannan ƙarya ta suka yi muku ƙarya ta ƙarya ta suka yi muku babu inda qur'ani yace duk wanda ba musulmi ba a kashe annabi muhammadu bai zauna da yahuda ba cikin garin madina sannan ba ku san akwai sulhin da aka yi ba ku zan kahiran amana ba tare da an taɓa ku ba kuna bisa addinin ku kun ba ku bari ba don haka waɗannan fastoci daga ce muku in an kai shari'a kashe ku za a yi ƙarya ta su kai muku ba a kashe kowa sannan shari'ar musulunci ba cewa an kai dole sai an wa kirista ita ba a'a dama shari'ar musulunci musulmi ta hau inda ɗaya musulunci bai zuwa ya kama kirista ya kawo shi kotun musulunci dole sai an yi mai shari'ar musulunci a'a musulmi kawai addole a shari'ar musulunci iyakanmu da ku wanda duka so daga cikin ku in ya kawo kai nai wannan za mu yi mai shari'a ta musulunci amma wanda bai kawo kai ne ba ba a jawo shi da ƙarfi kun gane ko to Allah ya shirye shi mu Matthew chapter 4 verses 8 to 10 The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ. To. New Testament chapter 4 verses 8 to 10 wato cikin sura abin ga Matthew, matta da hausa wanda suke kira matta kun gane ko wato sura ta hudu ta wannan littafin mai tsalki aya ta takwas zuwa ta goma ga abin da an ce e gare su yake mai tsalki aiko bari mu ce yadda sun ce littafin suna mai tsalki to aya ta takwas zuwa ta goma yana ba da labari game da annabi isa alaihi salam sai sun ka again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them and he said to him all this i will give you if you will fall down and worship me wato shedan ya ja annabi isa ya da shi ga wani tsauni mai tsawo sai ya nuna mishi a kingdoms ko saramin kingdoms da hausa ya ehen Allah shi ma albarka ya nuna mishi dauloli ka gane ya nuna mai dauloli na duniya da ya hau tsauni mai tsawo duci mai tsawo tare da annabi isa shi shaidan sai ya nuna mai dauloli na duniya kun gane ko and he said to him sai shi dan ya ce ma annabi isa all this I will give you duk abin da ka gani na daulolin ga na duniya zan baka nawa ne zan baka if you will fall down and worship me amma da sharadi in ka duka ka bauta mini abin da naka so ka duka ka yi min sujuda da sunan bauta sai in baka duk daulolin ga da gani na duniya then Jesus said to him nan take sai annabi Isa ya ce mai begone satan kai satan daga ba mutane wuri for it is written yana nan rubuce annabi isa ya ce masa shaidan jaye ka ba mutane wuri yana nan rubuce you shall worship the lord your god and him only shall you serve annabi isa ya ce ma shaidan abin ga yana nan rubuce you shall worship the lord your god cewa za ka bauta ma allah ubangijinka and him only shall you serve kuma shi ɗaya za ka bauta ma shi ɗaya za ka bauta ma ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullah rabbi wa rabbakum me abambancin wannan aya ta bible da waccan aya ta alqur'ani ka gani ashe kenan ba karanta su alqur'ani da ta ba aqida alqur'ani da ta ba cewa Allah dai aka bauta ma cewa you shall worship the Lord your God zaka bauta ma Allah ubangijinka and him only shall you serve kuma shi dai kashin rai ne zaka bauta ma ashe kenan ba abota kowa sai Allah to wanda ya rike alloli uku ha kaga ya zan kafiri ba kafiri ga qur'ani ba kafiri ga bible ya kafirce ma bible bible ya nuna ba abota kowa sai Allah kun ji ta farko ko to har yau dai matan nan dai Matthew chapter 15 verse 24 yace he answered sai Jesus ya bada ansa yace I was sent only to the lost sheep of the house of Israel an aiko ni ne kawai ga batattun tumakin gidan Isra'ila kenan isra'ila batattun tumaki na to zuwa gare su ne kawai an ka aiko ni but she came and knelt before him saying lord help me and he answered a ba wannan bane to kila na na yi kudin rubutu bari mu canza wata look chapter 2 verse 21 luka da hausa and at the end of eight days bayan kwana takwas da haihuwa da haihuwa shi annabi isa when he was circumcised bayan an yi mai kaciya he was called Jesus sai an ka sa mai suna Jesus the name given by the angel before he was conceived in the womb sunan da mala'iki ya bashi lokacin da uwa ce ta ɗauki ciki ne na cikin mahaifa lokacin da ya kai kwana takwas da haihuwa sai an kai mai kaciya ka taɓa ganin duniya an Allah kaciya masu cewa Allah an yi mai kaciya shi cikin Bible an wa annabi Isa kaciya and at the end of eight days bancin ƙarshen kwana takwas he was circumcised sai an kai mai kaciya he was called Jesus kuma sai an ka same suna Jesus the name given by the angel sunan da mala'ika ya basuwa before he was conceived in the womb kahin ma a ɗauki ciki na cikin mahaifa tun kahin a ɗauki ciki na cikin mahaifa mala'iki ya ba da wannan suna to mahallin shahidin nan dai nuna cewa annabi isa alaihi salam ba allah na ba don mi saboda bible ya ce an yi mai kaciya ya za ka cewa an wa allah kaciya kaga kenan duk wanda aka wa kaciya yana yiwa kuma ya zan allah kaga bai yiwa ya zan allah to sai mark daga matthew sai mark ko page 827 mark chapter 2 verse 17 to 19 yace and as he was setting out on his journey A man ran up and knelt before him and asked him, Good teacher, what must, what must I do to inherit eternal life? And Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but God alone. And as he was setting out on his journey, wato yana shirye-shiryen fita zuwa tafiya ta yi, zai fita zuwa tafiya shi Isa. a man ran up sai wani mutum ya sheko and knelt before him ya gurhana gaba gare shi and asked him ya tambaye shi ya ce good teacher malamin albarka what must I do to inherit eternal life me zane in samu rayuwa ta har abada ka san kiristoci suna cewa in kai imani da isa za a baka rayuwa ta har abada ko sai mutumin ga ya zo ya gurhana gaban annabi isa annabi isa yana shirye-shiryen fita zuwa tafiya yace me zan yi in samu rayuwa ta har abada And Jesus said to him, sai annabi Isa ya ce mishi, Why do you call me good? Misa ka kira ni good. No one is good but God, alone. Babu wanda ya babu wanda ya kamata a ce mana kwarai illa Allah shi ɗai. But God alone, in bancin Allah shi ɗai. Ashe Isa ya yarda da wani Allah biyu ko Allah uku? Kaga ashe kenan aqida wadda Bible ya zo da ita abin kai tsaye daga Annabi Isa shine Allah guda ne. kun gane ko to bancin mark sai john duk dai suna cikin mabiya annabi isa ko 896 john chapter 17 verse 3 wato sura ta goma sha bakwai aya ta uku the prayer of jesus addu'ar da annabi isa ya yi kun gane ko annabi isa na ka addu'a sai ya ce and this is eternal life that they know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Yace sannan wannan ita ce rayuwa ta har abada, that they know thee, the only true God, cewa abinda an rayuwa ta har abada in kana son rayuwa ta har abada ga ta cewa sun san ka kai Allah guda wanda an na gaskiya, Allah guda na gaskiya, the only true God. Allah guda wanda an na gaskiya and Jesus Christ sannan kuma sun san manzonka annabi Isa whom thou hast sent wanda kai ka aiko ashe kenan aqida ta Bible annabi Isa ba Allah na ko dan Allah na ba a'a manzon Allah na kun gane ko mal masihu ibn maryama illa rasulun me bambancin waccan aya ta alqur'ani mal masihu ibn maryama illa rasulun da wannan and Jesus Christ and that they know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent, wanda kai ka aiko, ashe kenan ga aƙida ta Bible annabi Isa manzon Allah ne kawai. Kun gane ko? Sannan kuma Allah Allah kwarai shine Allah guda, Allah guda anna kwarai amma ba uku ba. Wanda duk yayi Allah uku to wannan ba Kirista bane. In ji John amma ba in ji ni ba. To sai sai John kuma hayyo dai John dai. John chapter 14 verse 28. chapter 14 wato sura ta goma sha hudu aya ta 28 John yace let not your hearts be troubled neither let them be afraid you had me say to you I go away and I will come to you if you loved me you would have rejoiced because I go to the Father for the Father is greater than I yace let not your heart be troubled lokacin da annabi isa ya nuna mutane ne cewa lokaci yayi da zai koma wurin ubangiji ne kun gane hausa sai ya ga sun damu yace kada kada zukatanku su samu damuwa kada ta kada wato damuwa ta samu zukatanku neither let them be afraid hakan ga kuma kada ku ji tsoro don na ce zan koma wurin ubangiji na you had me say to you kun ji ni ina ce muku i go away zan tafiya ta and i will come to you zan sake dawowa kuma don kun ji na ce zan tafi kuma zan sake dawowa kada ku samu damuwa kuma kada hankalinku ya tashi if you loved me in dai kuna so na you will have rejoice za ku ji daɗi because I go to the father saboda zan ta inda uba kaga nan sun ɗebo ta zayyawa ko zan ta inda uba wa suka ce mu uba Allah subhanahu wata'ala gashi ko Allah ya ce ba uba na ba for the father is greater than I saboda uba ya hini kaga duk da yake dai wannan magana ba ta yi daidai ba amma dai shi ma bible ya nuna Allah daban yake da annabi isa Allah ba ɗaya yake da annabi isa ba the father is greater than I Allah ya fi ni kun gane Hausa ashe kenan waɗanda ka kokarin su nuna cewa da Allah da annabi isa da maryam duk abu gudana kaga wannan sun yi kuskure kuma ba in ji alƙur'ani ba in ji bible ɗin da suke rike da shi kun gane Hausa to sai mu koma ma act page 906 shi kuma acts chapter 3 verse 13 sura ta uku aya ta aya ta goma sha uku sura ta uku aya ta goma sha uku to Allah ya sabon yi kore ba ita ma eh kai ka rubuto ko ne <laughs> ka sa abin da na rubuto <laughs> to eh at chapter 3 verse 13 haka dai take to ina yake yace the god of abraham and of isaac and of jacob the god of our fathers glorified his servant jesus to ga babban magana lan yastanki fal masihu an yakuna abdan lillahi wal mala'ikatul muqarrabuna ba qur'ani yace ba isa ɗan maryam almasihu bai kyama shi ya zan bawan Allah in ka ce mai bawan Allah bai jin kyama to ga ta cikin bible acts chapter 3 verse 13 yace the god of abraham ubangijin annabi ibrahimu and of isaac kuma ubangijin annabi ishaqa and of jacob kuma ubangijin annabi yaqubu the god of our fathers ubangijin iyayenmu glorified his servant shi ya ɗaukaka shi ya tsalkake bawa nai wane bawa jesus annabi isa ubangijin annabi ibrahima da ishaq da yaqub ubangijin uwayenmu shine ya tsalkake bawa na ya ɗaga shi wane bawa shi annabi isa jesus christ kaga gashi cikin bible an ce jesus christ servant of god glorified his servant jesus whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, and when he had decided to release him. Kaga gashi dai cikin Bible an ce annabi Isa bawa na. To ya za a yi kuma bawa hayyazan zan ɗa, har Allah. Kaga wannan ashe shigi ne kawai ko? To wannan yana nan cikin Acts chapter 3 verse 13. Sai Acts kuma dai. Shahi tara da shidda. Chapter 4 verse 27. sura ta hudu aya ta ishirin da bakwai kun gane ko sura ta hudu aya ta ishirin da bakwai ya ce for truly in this city they are, gathered together against thy holy servant jesus cikin wannan birni for truly lalle gaskiya ne in this city cikin wannan birni they are gathered together mutane sun gama kansu against thy holy servant wato sun game kansu game da bawan nan naka mai tsarki Jesus annabi Isa nan cikin wannan birnin birnin Jerusalem kenan kun gane Hausat mutane sun gaskiya ne mutane sun game ma bawan nan naka mai tsarki kai wane bawa na Isa kaga gashi nan kuma an kira Isa bawa ya za a yi bawa ya zan Allah ko ya zan dan Allah kaga ashe kenan ba alkur'ani da yake da annabi isa bawan Allah ba gashi nan cikin old testament eh, cikin new testament ma don acts yana cikin abin ga new testament yana gashi cikin linjila littafin kiristoci acts chapter 4 verse 27 hakan ga kuma acts din nan dai chapter 4 verse 30 aya ta 30 yace and now lord look upon their threats and grant to thy servant to speak thy word with all boldness annabi isa ya ce and now lord ya ubangiji look upon their threat allah ka debi abin ganda annan suna yi me a threat ba da tsoro threatening kuma an ce sai na yi maka za shi a threat me suna ne eh tsoratarwa madalla ka diba ba da tsoron da suka yi and grant to thy servant to speak thy word with all boldness kuma ubangiji ka ba bawan nan naka ƙarhin zuciya ya faɗi maganar ka fili da fili wane ne bawan da an ana son Allah ya bashi ƙarfin zuciya ya ci gaba da faɗin maganar ubangiji duk da yake kuma an game mai kai ana sarracin Ka kaga annabi isa kaga nan ma cikin acts chapter 4 verse 30 an kira annabi isa bawan Allah to ya ku jama'a in ta tabbata bawan Allah na ina magana kuma zama Allah eh kaga ba magana zama Allah ashe kenan ba aqida ta ta alqur'ani kawai ce mai Isa bawan Allah ba har da bible ya kira Isa bawan Allah gashi nan cikin eh, revised standard version to saboda dare yayi suna da yawa amma bari mu dauko wanga ga wani nan shi ma good news bible good news <laughs> kun gane ko to shi kuma good news din ga bari mu diba mark chapter 13 verse 32 sura ta goma sha uku aya ta aya ta talatin da biyu ko yace abinda attaken surat abinda attaken ayat no one knows the day or hour babu wanda ya san lokacin da alkiyama za ta tsayawa ko eh, ranar da alkiyama za ta tsaya ko sa'ar da alkiyama za ta tsayawa babu wanda ya sani illa Allah yace no one knows however when that day or hour will come neither the angels in heaven nor the son only the father knows ba wanda ya san lokacin da alkiyama za ta tsayuwa daɗa da da, da mala'iku da shi ɗan wane ne ɗan in an ka ce ɗa wa aka ce ma ɗa annabi isa alaihi salam da mala'iku da shi ɗan ba wanda ya san lokacin da alkiyama za ta tsaya only the father knows uba ɗaya ya sani wane ne suka ce mu uba Allah to in ya zan ku haɗa min in ya za annabi isa Allah na ya za a yi kuma a ce ga abin da bai sani ba akwai abin da Allah bai sani ba akwai abin da Allah ya jahilta duniya to ka gani ashe kenan cewa ga abin da annabi isa bai sani ba Allah ɗaya ya sani shi ya nuna ashe Allah daban annabi isa daban kuma sannan shi ka nuna annabi isa ba Allah bane wannan yana nan cikin mark chapter 13 verse 32 sai revelation kuma chapter 19 verse 10 sura ta goma sha tara ta revelation wato aya ta goma ya ce I fell down at his feet to worship him sai na kwaɗi gun ƙawahu ne don in bauta mai wani na ka ba da labari cikin mabiya isa sai na kwaɗi gun ƙawahu annabi isa don in bauta mai but he said to me sai ya ce mini don't do it kakka kuskura ka yi ta kakka bauta min I am a fellow servant of yours and of your brothers ni bawa nake irin ka irin yan uwanka annabi isa wani jahili ya kwaɗi nan gun kawahu ne don ya bauta mishi sai ya ce don't do it kakka kuskura ka yi ta kakka yi haka nan I am a fellow servant of yours and of your brothers ni bawa nake irin ka kuma irin yan uwanka all those who hold, who hold to the truth that Jesus revealed worship God duk wanda an riki da gaskiyar da abin ga abin nan annabi Isa ya bayyana to su bauta ma Allah kaga ashe kenan annabi Isa sanda ya kiraye bai yadda a bauta mishi ba yace all those duk waɗanda who hold to the truth that Jesus revealed duk waɗanda an riki da gaskiyar nan da annabi Isa ya bayyana worship God ku bauta ma Allah ashe kenan kar ku bauta min ku bauta ma Allah ma aqulu lahum mi bambancin wannan ayat da ayat can da muka karanta ma aqulu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbukum ban ce musu komai ba illa abinda ka umurce ni cewa ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin ku me bambancin wata ayat Qur'ani da wagga ayat Bible kaga ashe kenan annabi Isa kamsar da yana raye bai yadda a bauta mai ba kun gane Hausa don haka duk wanda ya bauta mai to wannan yayi zurbabiya kawai sai a Isaiah chapter 43 verses 10 to 11 sura ta 43 ta Isaiah wato aya ta goma da ta sha annabi isa yana wa'azi ya ce people of israel you are my witnesses ya ku bani isra'ila ku ne shaidan nuna I chose you to be my servant eh? I chose you to be my servant so that you will know me and believe in me kenan abin da yake ba annabi isa na ba dama isaiah tana cikin old testament attaura allah na ka magana cikin attaura ya ce people of israel ya ku bani isra'ila ya bani isra'ila kamar da yake zuwa cikin qur'ani you are my witnesses ku ne shaidan nuna i choose you to be my servant na zaɓe ku ku zan bayina so that you will know me and believe in me don ku sanni kuma ku yadda da ku ba da gaskiya da ni and understand that I am the only God sannan ku lura da cewa ni ɗaya Ubangiji and understand that I am the only God besides me there is no other God there never was and there and there never will be ku diba wannan magana yace na zaɓe ku ku zan na so that you will know me and believe in me saboda ku sanni kuma ku ba da gaskiya da ni and understand that don kuma ku fahimci cewa I am the only God ni ɗaya Allah besides me in banci na there is no other God babu wani Allah in banci na babu wani Allah there never was ba a taɓa yin wani Allah ba and there never will be sannan har abada kun ba za a yi wani Allah ba ashe kenan Allah guda nawa na cikin Bible wannan eh, sura Isaiah chapter 43 verses 10 to 11 Allah guda na. me a bambanci ne da abin da alkur'ani ya ce kaga ba bambanci to ina waɗanda na ce uku na za su sa kansu sun yi gaskiya ko sun saba kuma littafin gana suka tar runguma ka gani sun saka hamuce an da don eh to har yau dai cikin azaya din nan dai azaya nan dai bai damu ba kun gane Isaiah chapter 40 verse 18 Isaiah ba Ishaya ba o oh, shi na Aisha da Hausa chapter 40 verse 18 sura ta arba'in aya ta takwas, sai ya ce to whom can God be compared wa ka hadawa da Allah to whom how can you describe what he is like yaya za ka iya ya za ka iya misalta yadda Allah yake babu kaga kenan laysa me a bambanci ne da ayat qur'ani laysa ka mislihi shay'un babu abin da aka ba da shi me a bambanci kaga ashe za ka fahimci kenan duk addinan gudana iyaka yan fowon nayin kawai sun karki ta abubuwa kun gane ko sai john chapter 5 verse 30 sura ta biyar aya ta 30 annabi isa na ka magana witnesses to jesus yace i can do nothing on my own authority ni a matsayin ni ƙarhin kai na bani iya komi Allah ka iya bai iya komi Allah bai iya komi to me a wani zama ne Allah to annabi Isa na ka cewa I can do nothing on my own authority ni da ƙarhin kaina ko ko da da mulkin kaina bai iya komi I judge only as God tells me ina yin hukunci kawai kamar yadda Allah ya ce min so my judgment is right don haka duk hukunci na daidai suke because I am not trying to do what I want domin ba ina kokarin in yi abin da nake so ba but only what he who sent me wants amma ina yin abin da wannan da ya aiko ni kaso ashe kenan annabi isa bai wuce wanda an ka aiko ba sannan baya yin abubuwa bisa ga wanda ya ga dama a'a sai wanda Allah ya ce ma qultu lahum illa ma amarta ne bihi me a bambancin su ba su da bambanci kaga kenan ashe addinin duk gudana sai Deuteronomy 177 eh to dare ya yi. to eh a ta ego to sha biyu saura eh lalle dare yayi wani sabin sabin to ku bari saura yan kaɗan saura hudu ɗai sai in ƙare Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 6 ku yi hankali da Allah in kun ka ce Deuteronomy wato sura ta shidda aya ta hudu zuwa ta shidda shi kuma ga abin da aka cewa aya ta hudu Isra'il ya ku bani Isra'ila remember this ku tuna wannan the Lord and the Lord alone is our God ku saurari wannan don Allah ya ce ya ku bani Isra'il remember this ku tuna wannan the Lord Ubangiji and the Lord alone Ubangiji shi ɗai is our God shi ya Ubangijinmu Ubangiji shi ɗai shi ya Ubangijinmu annabi Isa na eh annabi Musa na ka ce ma mutane haka nan don Deuteronomy suna cikin tana cikin Old Testament Ubangiji shi ɗai shi ya Ubangijin ashe kenan eh ga yanan cikin Bible Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 6 Love the Lord your God don haka ku so Ubangijin nan naku with all your heart da duk zukatan ku so shi da duk zuciyarku with all your soul da duk rayuwarku and with all your strength kuma sannan ku so shi da duk ƙarfinku never forget this command that I have given you today kada ku kuskura ku manta da wannan umarni da nake baku yau cewa me cewa Allah ubangiji shi ya ubangijin kaga ashe kenan annabi Isa ba, ba Allah na ba ko sai Leviticus 120 Leviticus chapter 19 verses 17 to 18 Leviticus gashi nan sura ta goma sha tara aya ta goma sha takwas sha bakwai da sha takwas yace yana yana ba mutane ne umarni yace do not bear a grudge against anyone kada kuskura wato kayi kiyayya da wani that certainly your differences with him e kokari ka sulhunta da shi so that you will not commit a sin because of him so uh, don kakka saba ma Allah saboda shi kenan kakka kuskura ka ki kowa cikin zuciyarka in har wani sabani ya shiga tsakaninka e kokari ku sulhunta don me don kakka saba ma Allah saboda shi wurin kiyaya da shi ka saba ma Allah ga kiristoci nan akan kiyayya su littafin suna yace hakan ga amma akan kiyayya kama musulmi annan suna suna yanka haka yake ko ba haka yake ba kaga ina su ina karatun littafin su sai John 140 chapter 17 verses 1 to 3 chapter 17 yace after Jesus finished saying this he looked up to heaven and said father the hour has come give glory to your Son, so that the Son may give glory to you. For you gave him authority over all mankind, so that he might give eternal life to all those who gave who, to all those you gave him. And eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ, whom you sent. Kaga addu'a ta Annabi Isa kai ko? To cikin addu'ar dai sai ya ka ba bawan wannan naka wato ka ba bawan nan naka iko don ya samu rayuwa ta har abada and eternal life means sannan rayuwa ta har abada tana nuhin knowing you saninka mi an rayuwa ta har abada shine sanin Allah the only true God wanda yake shi ɗaya Allah na gaskiya ka gani ga cikin Bible John chapter 17 verses 4 to verses 1 to 3 yace the only true and knowing Jesus Christ from you sense sannan da kuma sanin annabi Isa wanda ka aiko ashe kenan annabi Isa dai cikin Bible ba Allah na ba ba dan Allah na ba cikin alloli ba iyakan matsayin annabi Isa manzon da Allah ya aiko kun gane ko to ina ganin dai mu bari hakan suna da yawa kun ji babu inda an ka nuna annabi Isa Allah na ko dan Allah sannan ga Bible abinda Qur'ani ya faɗi haka Bible ya faɗi cewa babu dai Allah illa Allah kun gane Hausa to irinsu suna nan tattabubu cikin bible ga wani ɗan uwanmu shi ma wani kahiri wanda aka ce ma motsai mushe wani mushe ya rubuta littafi ya sami littafin suna who is this Allah wane ne wannan Allah wai Allah Allah na zai suka wai Allah ba shi an mahalicci ba Allah musulmi na don haka suka ce zai kun sa abin da adaban mamaki littafin ya daɗe amma ni ban taɓa jin labari ne ba sai ina gidan yari ina gidan yari kwaram sai ga wasu kiristoci su biyu sun zo sun kawo min kwafi na wannan littafin who is this Allah sun kace min in karanta kuma za su sake dawowa kun san dalilin da yasa sun haka min wannan littafi wato musulmi sun ka ɗauke ni sun haka gidan yari don haka akwai every possibility yanzu sauki za su ja na in koma kirista wallahi malam yanzu wannan littafin da kuka gani revised standard version wani aboki a gare ni kirista zuwan da ya kai gare ni gidan yari in ya zo wasu yan ƙananan littafai na wannan na cikin su ga linjila ta larabci shi ya kai min su gidan yari zaman da ne gidan yari kuma ya kai min littafai na kirista sama da ishirin gayyata ta na akai in ya zo sai ya sai lemu da ayaba da nama ga sashe da littafai sai ya kai mini gayyata tunda dai musulmi sun kyamace ka mu muna so ka amma da an yi mugun kirista wallahi malam to shi na wata ranar da ya zo inda nake sai nace da waɗannan ƙananan littafan da haka ka kawo min eh akwai wani littafin da nake son ka samo min in yana yiwa yace wani iri ce standard eh, revised standard version ban taɓa ganin revised standard version ba iyaka ga wani kasan na Ahmed Didat na gane shi to Ahmed Didar ya ce dama Bible na mai daraja gare su sai ni ce ya samo min shi ko sai abin da addaban mamaki ya zo da rana amma wallahi bayan la'asar sai gashi ya zo min shi cikin leda sabo garas kun gane shi ya kai mini gidan yari wai duk ga yata tana aka yi don haka in waɗancan in ya kafur biya ha'ula fa faƙar wakal na biya ƙaumin da su biya bi kafiri in musulmi ba so su kirista su da so <laughs> to shi na ira gidan yari sai wasu kiristoci su bi so haka mai littafin ganin mushe who is this Allah sun ka ce in karanta za a sake dawowa inda nake ni ta sai ni ta da kuma ga karatu malam babu komi illa bacin Allah da annabi Muhammadu. wallahi malam kuma baci na ta arziki ni karanci littafin nan A to Z malam ne ki kibiya ta su ɗaya nika jiran su da in ce mutuncinsu sai Allah ya tsare su ba su sake komawa ba ina magana da wasu mutane sai wani ya ce mai ah, ai malam Husaini Yusuf Mabera ai littafin tsohon littafi na har Husaini Yusuf Mabera yayi mai raddi sai ni aika inda malam Husaini nace ya kawo min raddin da yayi sai ya taho min da shi da kai ne ya kai min gidan yari yayi mai raddi ga raddin da malam Husaini Yusuf ya yawa wancan kafirin sai shi ko ya sa mana shi littafi Allah is the creator kaga yayi daidai shi abinda shi wancan mushe abinda ya ce who is this Allah wane ne wannan Allah da musulmi ka bauta sai Husaini Yusuf Mabera Allah ya saka mai da alkhairi ya ce Allah is the creator Allah shi an mahalicci ko baka so don haka ya mayar na so a ce in karanta muku wasu abubuwa da Malam Husaini Yusuf ya rubuta Allah ya saka mai da alkhairi amma da kuma ga dare yayi kowa dai yana da kyau da ya samu wannan littafi Allah is the creator na Malam Husaini Yusuf Mabera ku ga da an kai mai sannan kuma wannan shi ka nuna mana cewa mutane suna cikin haɗari wallahi malam babu irin kyarkyarar da yan kahiran nan ba su yi min ba sai in hito muku da cross <laughs> eh? kuma ba su ɗaya ba yan matattu da yawa sun kai gayyata ta iyaka dai Allah ya tsare ni kaga inda ba don Allah ne kai ba sai in ce eh to bari ko don in kwashe haushi tun daga da musulmi sun kai min sai in haushi haushi in fito batacce a Allah ya tsare ni mu kan muna nan rike da alkur'ani da sunna abinda na faɗi daidai Allah ya bani lada da ni da ku inda kuskure ya afku Allah shi yahe muna masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi sir nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan mu a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 rahmatullah alaikum